kan soyayyan bawa da allahu wa minha daga cikin waɗannan alamomi na bawa na son Allah an ya kuna shafiƙan ala jami'a ibadillah ya zama mai jin ƙai bisa gaba ɗayan bayin Allah ina jin ƙayansu rahiman bihim yana tausayin wa'annan bayin Allah wannan nan masoyin Allah ne eh, ai wannan asiri ce za ga ai me wani ina nan yana son ka to abin da zai sa ga ya mayar da son kan yayanka da wannan yaya ne duk wanda kike son Allah to zaka ga yana son bayin Allah duk wanda kowa bai son Allah da baki ne to zaka ga ina kin bayin Allah yanzu ba ga 'yan shi'a ba da suna ƙin annabi suna fanshe da baki suna fanshe da baki mai bayyana sai suka ƙasa habban ba sahabban annabi suke ƙi ba ba abubakar suke ƙi ba ba umar suke ƙi ba annabi suke ƙi ita eh, da mutane a dinga ganewa da haka dan kaza mutum me yake da sunan mutum kaga yana kin shi kin kai yana ka amma bai san yayanka sai ka na akwai magana kai ne ba so kaga mutum yana son ka kai mutumin kirki ne amma ɗaliban ta ba su da hankali mahaukata ne a to kuke ni ne mahaukacin tun da ne kake karantar da su hauka safe da yamma dai ku fito ku ce min ni mahaukaci ne ba za ku iya ba don haka sai ya zama ɗalibai na ne mahaukata amma ni mutumin kirki ne dole mutane su dinga tunanin abin da suke faɗi ko da wani abu ne da ake matse mutum sai ka ya faɗi abin da ke cikin zuciyarsa bai sani ba zai faɗi magana bai san makomanta ba to saboda haka nan wanda duk da yana son bayin Allah yana jin kayan bayin Allah alama ne wannan mutum yana son Allah kaga mutum yana son manzon Allah yana girmama manzon Allah asali ba manzon Allah yake girmamawa ba yana girmama wanda ya turo shi amma idan ka raina jakada to ai ka raina waccan gwamnati ne da wannan abu a fili yake sai dai a ce da nauyi amma ba tawilin da za ka yi masa maganar haka take daram shadidan ala a'da'ihi za ka fame shi mai tsanani akan makiyan Allah wa a ubainahum ashiddaqu ala al Shi ne alama bayin Allah كما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم الذين مع رسول الله كنا سنة أنا نيجي كاهري كما سنة سن da yake da suna suna jin kayan momine kamar yanzu ne abinda arna ke nuna mana ke karantar da mu addinin mu na hauka ne amma mutanen kirki ne a Allah mu ne ma kwatan dan duk abin da za a nuna maka tsarin musulunci hauka ne tsarin musulunci ba mutunci kai ga kada da hankalin da ta za zaka dinga bin tsarin musulunci kamar abu ta ga maka ka in ka ji ana cewa ana yin abu kara zube ba tsari ba kaza akwai abin da suke nufi saboda abin da kake bi yadda Allah ya ce ba ka ba tsari ka bar wannan shirin da zai ciki ka zo a tsara maka yadda za ka yi shaji in sha wahala tun ina ɗan shekara bakwai nake shan wahala har da kai goma har da kai kaza na garari a duniya na kewaya na yin wata na titalauci na yi menene gaba ɗaya in kare abinda na karanta zan bi ka rana a tsaka baka shirya ba ina ma roƙon Allah Allah ya sa ni haka duk abin da zan zo in yi haka ran da ai zama zan kariyo zan biyo na Allah ka karɓi rai na kafin haka ba zai yi haka ba tun na buɗe baki na nake koyon alkur'ani in kai wa'annan shekaru sannan kuma yanzu duka gaba ɗaya wahala da na shirye ne na yi in zo gaban ka yanzu in zauna ka tsara ni yadda zan yi kai da ka ji da kyau ba ba san iya ba wannan a shi da ku doha da kwata ta kuka baro gida ba albashi ƙarshen ta ma ba ku fi rai za ku bayar ba kusan in na arbakin ku shi ya kuke yanzu a ce da kaza za a yi wa musulunci ba yadda za a yi ko za ku kowa zai ba da nashi shirye kuke a haka to zan na ku yi abin da karanta anan ya tafi a banza ku gama wannan karatun ku je ku buɗe rediyo ku ji abin da aka faɗi a rediyo ku ɗauke shi ku bar abin da makaranta da safen nan kun yi wahalar banza ba zai yi ba wannan shi muke so mu rayu a kai mu mutu a kai gobe kiyama Allah ya tashe mu a kai amma ba wancan ba to da haka ba zai yi haka ba baka alaman masu son Allah to za ka same su masu son bayin Allah wala ta'khudhu fillahi law matala'i wai zargin mai zargi bai damu a kan Allah magana duk da za ka faɗa masa in dai saboda ya bi Allah ne kai ta faɗi ba za ka zama cikakken mai son Allah ba sai ka zama ka kada wani abu ya taso ta tsakanin cewar wannan maganar Allah sai a dinga doje ka juya ta nan ka tura ta can ka waskar da ita ta fito fili ka faɗe ta kawai wurin faɗe ta wala ta akhudhu fillahi law masalai wala yasrifuhu anil ghadabi lahu sarifun wala yasrifuhu sarifun wani mai juyarwa bai juyar da shi daga fushin Allah anil gadabi lahu yin fushi domin Allah na zo mai alabi Allah ka ji kan shi da ya rubuta alabi ya ce alagafa bolin lahi ya gama ka nemo sauran abin shimfiɗan lokacin ka haddace algadabu lillahi ka rasa ma yaya za a yi algadabu lillahi amma yanzu ka ga algadabu lillahi mutumin duk da ike ji zai bar Allah ka shirya za ka bashi duk girman shi wanda bai da girma in babanka ne fito yake ce yanzu shi ba shi ba Allah ya rabu da Allah gaje to ni ma ba ruwa ne baka dan kai fito yake shi fa ba zai yi Allah ba ko yar kaje to kuma kama gaban ki da ina da iko na na hukunta ke amma na hukunta ke yanzu za a min kwarmato a duniya ba ma kwarmato ba ba ni ake hari ba abun da nake yi ne ake hari da asalin ni za a cewa mutunci a zo a buga min ankwa a yi min dukan siya a gaban mata na a yi min tsirara duk bai dame ne ba kulle kullum to ba a kan wannan nake tunani ba rusa abun da nake shi da nake tunani ya zanto abun da aka gina shi shekara da shekaru ne zai rushe rana daya to da haka da dai dana, da dai rushe to kwanda ɗana rushe ke to kai kama gaban ka ba zan iya ba kuma ina da dama ce ba za ka zauna min ba ko ba za ka zauna min ba a magabanci ina da wannan kamar yadda kowa yake da shi to haka dole mutum la ya kafa fi jahili mutalayin sai dai za a yi la'akari za a yi la'akari an saboda kana wala ya sarfi ko sarifu wani mai hanawa bai iya juyar da shi an ilgada da daga fushi saboda Allah فهذه علامات المحبة وإن علامومين ما تنون صنع الله فمن اجتمعت فيه mutumin duk da suka haɗu a cikinsa ta ganin ana bukatan an biyo su tun farkon akwai kaza akwai kaza akwai kaza a tara su duk wanda i tara su suka haɗu a cikinsa fakada tambat mahabbatu son da yake wa Allah ya cika shi Allah salafi sharabuhu shansa ya yi gari a lahira ruwan da Allah ya tanada masa zai sha garau ike na lahira ruwanka na lahira zai yi garau daidai garau din aikinka wa manimta zaja bi hubbihi ya hubba mutumin duk da gauraya soyayyansa da eh, son Allah da son wani Allah mutum ya gauraya yana son addini yana son duniyar nan ko yana son lahira yana son duniyar nan ba faduwa dukkan duniya zai wahala a lahira dukkan lahira zai kodo a duniya haka Allah shi jawo duniya da kishiyar ba duniya da lahira kishiyoyi ne ba sa shiri da juna yan duniya ku sha abin da za ku kodo a lahira yan lahira ku kodo a nan duniya za ku wahala a wannan gidan na duniya amma fa za ku huta a lahira haka Allah ya tsara mu la ya tagayyar wa la ya tabaddal mutumin duk da ishe magashi zai haɗa da duniya da lahira ya ji daɗin su bai yi wa kuɗi ba shi ne jin daɗi ba mulki ba shi ne jin daɗi ba domin wahalan bautan mai mulki ta nunka bautan wanda baya mulki bautan mai kuɗi abin da aka ɗora masa ta nunka bautan mara kuɗi mara kuɗi a fi sauƙin bauta sau da haka nan fahimtar jiyo sharabuhu bi shay'i min sharabil a ana yi wuce ko wa man zaja bi hubbihi hubba hubbu ghayrillahi tana'ama fil akhira bi qadari hubbihi zai hole zai more a lahira daidai soyayyen da yake wa Allah fa zaju sharabuhu za a surka masa abun shansa bi shay'in min sharabil muqarrabina da wani abu na shan abun shan na kusa su na kusa abun shan daban ne martaba ne a gutso wani abu a sa maka cikin abun shanka ba ka gani ba yanzu a duniya sai ka ga an yi wata miya ko sai ja in aka samu ka koriya miyan kalkashi ko miyan lalo ko miyan menene sai a gutsuwa wata kan cokali sai zuba maka a ciki sai mutumin kirki ne ka gane ko yaron kirki kenan amma mai gidan ya tashi sai a zuba masa jar gaba daya haka ne misalin duniya misalin lahira wannan sai wanda suke zaune a gidaje yau karatu na manya ne kenan ba na ta sai talaka kai shuru kaje garinka na ka karatun zai so ko kuma inda ka baro gida can amma wannan sai yan bini to mana yau ga ne an yi wata miya yar tukunya ce ma kwana da kwanaki sana aje dan da kai abin arzikin aka fa maka miyar kukan ka ko shaura aka fa maka sai a tsaye waɗannan a ɗiga ma sai ka daura ya kasa. amma mai gida ku sai a sa masa ita wannan zalla ka yi saka yi magana a duniya ba baka iya magana ba balle da ira to can mu karrabuna suna da nasu to bayan Allah da ake son karramawa in ka ji martaba mu karrabuna zai yi wahala ina ma da wahala kafin a samu karrawanci to ku da kuka fafata kuka yi iya karfin ku sai a ba abun shan su sinadari a dandiga muku na kuma yi daɗi ko kuma wani a ma da namu anan misalin kaga nono in an yi kunu sai a ɗaya biyu da ya biyu amma wannan hausa mu ne na kano biyu da ya biyu a sa maka a gauraya kai ta sauran nono a jiye amma wani in ya zo kafa bakinsa zai yi za a ce ma kafa bakin ka kashe ya sha ya cika cikinsa da nono ne mai gidan ko gani mai kiwo sai kun zuwa nan gida sai an dama fura an zama menene sai a ɗebo a zuba kaɗan a ɗebo a zuba kaɗan garawa a shi kashe wani ko nono zai sha misali duniya misali lahira hmm? to saboda haka nan wayannan masu da'a a san lahira to haka ba a ba su za a ɗebo daga abun shan na kusa sai a ɗiba a zuba musu ba wai lahiran in an je daidai ake ba yadda nan duniya ke muke ba to lahira ma ba daidai muke ba ana ce su ba akwai bambanci <laughs> ya dawo ko gidaje ta kalla ga su da gida kowa da floti amma wannan gidan ba irin wannan ne ba wannan gidan ba irin wannan ne ba wannan gidan ba ne a ciki da za a kai kaza ba ba za ka yi da ba ka kwane ba za ka ce abin wannan jini ya bambanta abin ciki ya bambanta mota sunanta mota amma sun bambanta to haka lahira ake mukamai sun bambanta a lahiran daidai aikinka daidai mukaminka ba a yin daidai tun da can lahira adalci ake irin aikinka irin sakamakonka sun sa ka jikin ka kai aiki Allah ba da sai ba zai saka ma da abin da za ka yi mamaki bayyuwan a baku iri ɗaya baiwa ba ku iri daya wannan ya sauke buhu goma wancan ya sauke buhu daya ladan ku ba ɗaya ne ba bai yanzu bai iri daya kowa za a bashi daidai gurgudu yadda gaga kowa yanzu ba ɗan kasuwa ne ba mafi yanka je kasuwa duka su yan kasuwa ne a kasuwa na akwai cin riba miliyan ɗaya akwai mai ce ne riban ɗari biyu in ya samu ɗari biyu ai kafuwa ko kuma sama da haka haka ribar take daban-daban daidai ka daidai aikin da kake yi daidai fafutukarka daidai sauƙin kanka ko da ko ne ai ba iri ake samu ba wannan yana da alaji na kwana lafiya da aka to mana ka kamin wannan mutum da gari gobe ma in yazo ya ganka kai zai kira in yazo zai shirya ya ce wani zo ka tsiba min kaya kullum ka gani ka zo aka ɗauka min kaya sai ga dandanan ya samu nan ya samu nan ya samu nan ya tara kisa aljihunsa shi ko wancan mutakabbiri ne sai dan karfa mai daukan kaya zaka kira shi haka zai zauna ba zai a wannan ba ko da kaga a wurin kasuwanci in ji aifanta ba ba a wannan takaburanci farfar za ga kowa wannan kuntumewa da batawa sai dai ran ka dauke shi aiki da wani nan kan ba zai yi yadda abun zai albarka ba bi kadar hubbi فيمزج شرابه سيأغورا يا مسا أبو إنشاء بشيء من شراب المقربين كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم ما صدع أنا أول النعمة هو يسقون من رحيق مختوم أنا شايد سودجاجية كل اليوم khitamuhu misk karshen abin aka sha din almiski zaka dina tashi wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun anan masu gasa akwai gasa wa mizajuhu min tasnim abin da ake hada giyan sunadarin daga tasnimu yake أمي تصميم عينا يشرب بها المقربون bai wani ruwa ne wanda na kusa kawai ce sha daga gare shi to kuma sai ba a zuba muku daga kan magana kamar nono a duniya mai kunu kunu bai falu biyu a ciki ko wannan jarmiyar a tsebo da ɗan kifi kifi da menene a haɗa sai a zuba masa ya daura ya da miyar kukansa sai ka gani ya kai daɗi faƙubi lal khalisu sarfi, ka ganin faƙubi lal khalisu sarfi, wal mashubu bil mashubi haka nan mai ikhilasi aka saka masa da madara wanda ikhlasinsa cikakke ne har ya kai martaban muqarrab wal mashubu mai gaurayawa sai na dan taba Allah taba dan ko kai ma haka za a gauraya maka in ba ka samu aljanna saboda akwai marafa imani eh, ko kuma yan isgili ko kuma mugaffalai martaba ɗayan uku wanne za a ba su ko dai marasa imani faɗe su ba ko dai marasa imani don sai ka yi nazarin su ko kuma mai ɗayan sa'a a kafin mu gafarai masu isgilanci ko kuma mu gafarai su wane ne wa'ina wanda za a ce annabi ya ce zauna kullum kana baya baya kana baya baya za a jinkirtar da kai gobe kiyama ba za ka shiga aljanna da wuri ba ba haka ga sabon sa ba ku zo da wuri ku zo kusa-kusa ku daina baya-baya gobe kiyama za a ajiye ku a baya a baya sabbai suka je suka ci gaba da ake a yanzu akwai mutumin da aka gaya masa haka ce, zan shiga kasa ce yace to baya bayan ya ishe ni ina za a sa wannan a a ku daina sauri fil ajala na dama kuma za ka yi a duniya inda an ka faɗi sai ka tashi amma a addini yanzu kana iya kifewa a yanzu nan kana iya riga kalma ɗaya na iya halaka ka da haka yanzu muka gama kiyasi yasta dilali ba gama duba mota masu laini haka kawai yake yin sa ba sai ba akwai tsardi ka ga an waye gari duka gaba ɗaya siffofin ba wanda za a ɗauka sai ka duba siffar wannan da kyau ka duba wannan siffar za su iya haɗuwa ba gaggawa ga ɗalibin addini ba gaggawa sai koma gefe dama dama in ka ga abu a rubuce baka san binciken bai ba amma ba za ka zo da wautan ka ka rushe abin da aka rubuta kamar da muke yanzu ta karke nan kuskure ne alhali ba ke tunanin da yi ba saboda haka nan zaka zai ce wannan akwai nau'i na tun da Allah ne ba komai ba akwai nau'i da yake nuna istihza'i istihza'i to kuma kila in an koma mutumin nan bai san waye ma Allah ba zai yi wa haka sai ka ga mai magana da irin yadda ya ɗauki magana shin gazol zikiri ne doke shi ko menene ne doke shi dai tabbas dai manna akwai abin a ciki ko a ce maka misali sunna ne a yi haka ce kuma yan farila ne na farila shi ne in kace e eh kaza ce ne matsayin yi kaza din nan sunna ko farilla aka ce sunna ce to ba dole bane ba ni na tafi to irin wannan irin wannan yana nan a cikin mu kuma cire shi hatta ko bayani ake ba a ɗaukan wannan wani abu ne ba ka ɗaukan makana cikin irinsu har aka ce wannan abun mustahabi ne akwai abin da ko kai ba lada amma wannan abun Allah na fan shi shin da Allah ba za ka faɗanta wa Allah rai ba ka yi abin da ke so da ce mustahabi ne ce to ba dole ba ne ba zan yi ba in aka fassara ka haka zai zama ma matsala misali idan baka samu daman yi ne ba kila ka akwai farilla a gaban ka wacce tafi wannan to kana iya barin saka ga wancan farillan aina yashrabu biha al-muqarrabun fa qubila al-khalis bis-silfi bil mashrubi فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومنها يا منها يا أوكي نعم نعبر عند eh ba an ce ila akhir an ce ila ila qawlihi kasan da ce ila ya akwai wani abu a tsakiya eh wannan ka karafa abin da muke nema ne yana nan tunda ba qur'ani yake karantarwa ba saƙon da ke fice wani hukunci yake so yake da aure asalin ma abin da ka wannan ayan wa mizajuhu min tasniyah to maimakon ya ɗauke shi daga mizaji domin ta sun sai ɗauko daga can amma ai ka riga ka haddace ta sai ka kawo abin ka ka haɗa Now